Kabir kashi na sha shida washe gari Friday kuma aka yi kamu da yamma a kamfan ɗin gidanmu da ke yana da girma kuma an yi mishi decoration ɗan ubansu da daddare kuma aka tafi da Indian night dressing ɗin Indian muka yi da sai ka rantse daga can muka zo amma duk wanda ya kalle mu sai ya ce masha Allah a yau ma a 17 ɗin aka yi wakilin NBC Bollywood ne suka ɗauki program ɗin suka hasko wato masu saurare sai ka rantse a ƙasar indiya aka yi bikin faɗin kyau da tsaruwan abin kuwa bata lokaci ne wata abin ba a cewa komai a fili na musamman aka buɗe wa aisha da yan mama aisha group aka sa musu waƙa suka riga rawa kabir ya riga yi musu liki da dollars yau ma sai wajen karfe goma na dare aka tashi a yau ne da misalin karfe shaɗi na safe ɗauruwan mutane suka shaida ɗaurin auren khadija abdullahi idris makarfi da angonta aliyu haidar sai Kabir Muhammad Bagauda da Amaris Aisha Ahmad Turaki ɗaurin auren da ya tara many mutane har da President of Nigeria duk wani gidan talabijin da masu buga jaridu da ka duba shagalin biki ake nuna masu daga cikin 'yan matan adon gari da bai san da zaman su ba ma har su ma suka riga yi saboda tashi hankali wasu kuma sun ɗauki albashin sai inda karfin su ya kara na ganin sun mallake shi yayin da waɗanda suke ganin nafi kowa sa a duniya dan na mallaki allura cikin ruwa kuma a garin yan mata da samari karfe sha biyu rana abba ya sa aka kira mu yi man nasiha mai shiga jiki sannan gaba mu muka ɗau hanyar kano saboda mom ɗin dina jija ta shirya walima a ta gayyaci yan uwa da abokan arziki malam aminu daurawa ne ya zo ya yi wa'azi a wajen shi ma sai dab da magrib aka dawo sannan washe gari sunday mom ɗin suka ta shirya modas if aminu kowa da gate pass ya shiga hall ɗin an yi buduri an yi shagali an warwasa kamar me ana 630 taro ya watse ana tashi su ne har da ammi da sauran yan uwa suka rauki hanyar kaduna saboda a daren za a raka kowa dakin mijinsa da kyar aka bambare ni daga jikin ammi da nihal haka muka rabu muna kuka suna kuka wajen karfe tara na dare jerin gwanon motoci suka zo kofar gidanmu na kano daukar amarya dama na yi wanka na shirya cikin wani lausan boil boil ina sky blue da touch na red a jiki na yafi mayafi red mom ta dauko min wasu haɗaɗɗen kayanta kayan mata ta bani na sha sannan ta kama ni ita da anti salma muka fita idan mom din kabir aka fara kai ni sannan aka wuce da ni dan kararren gidana da ke nasarawa gra bayan in kai amarya sun tafi aka bar ni kadai shiru kabir bai dawo ba fon ina dauka na fara kiran nihal bayan mun gaisa ta ce mun sauka lafiya aisha kin gama yanzu wanda suka rako ni suka tafi iyayenmu sun yi mana kokari sai dai mu yi musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi misali me ke Aisha me iyaye misali ke kama mai iyaye hudu kin san fa da don mom ɗinki pad guda suka ɗauka a cikin gidanki suka zuba komai da ake bukata gaskiya an kashe dukiya a gidanki da ke yafi nawa girma sosai da rana ya ce Allah ya bar min ke sis wato ni iyaye hudu nake da ni ko ita yariyar ta ta ce eh mana uhm, ni karki dame da surutu na ji motsin haidar ya shigo ke duk zumuɗin daga kabir yake har yanzu bai shigo ba a sanya na ce eh wallahi a wancan lokacin yayi winin ta wajen bambance tsakaninmu da ke a yanzu kuma haidar yayi winin ta wajen zuwa mu da wuri wato shege da wata shege dariya ce tace bai sai mun ƙara waya bakin ciki ne ya kama ni to me kabir ya tsaya yi har yanzu bai shigo ba tun ina ganin abin kamar wasa ta tafiya ta yi nisa raina idan yayi dubu ya ɓaci gashi tsoro ya fara kama ni ni kaɗai a gida wasawa na je sun fara bin tuna. na da lambar shi na ji switch off kawai sai na tashi na cire kayana na sa wata amles gown purple ne wanka da turare na kunna AC ɗakin na addu'a na kwanta a bangaren kamar kuwa akwai friends ɗinsa da suka zo daga england bayan an tashi daga modas if ya kai su hotel ɗin da ya kama musu ya dawo gidansu ya shiga fat ya yi wanka ya shirya cikin wani farin lallausan tishu yadi dan wajen 40k ya yi wanka da turare sannan ya shiga yi wa mom ɗinsa salama ya kama hanyar gidansu zuciyarsa dauke da zumudin gani aisha saboda ya ce friends sa kowa ya tafi lokacinsa baya bukatar rikiya yana dab da gidan gidansa michael da ya ga ɗaya daga cikin ba inda suka zo daga inda ya kira shi a rikice yake faɗa masa azman john ta tashi kuma ya wanta in sa a gida kuma is like kamar baya birkin ma cikin tsananin tashi hankali jiya kan motar ya koma hotel ɗin da ya sauke su ya ɗauko mara lafiya suka nufi asibitin dr marwan far sa nan take aka fara bashi emergency ke. hankali a gari idan ya dubu ya tashi saboda ga tunanin aisha ya barta ta kadai a gida ga kuma jan mutumin da ya taho musamman daga ingila ya zo bikin shi yana kwance a rai a hannun allah kuma ganin wayoyin sa a kashe suke basu su suka samu mafashin ya dawo normal ba sai wajen karfe sha na dare yana mayar da su masaukinsa ya taho gida a sukanni har na fara bacci tsoro ya sa na farka zama ne na rukuɓe a gefen gado ban da rigar kuka babu abin da nake kamar an ji foshi ya shigo ɗakin cikin dama ya ƙara na zai riƙe ni na matsa kar ka sake ka taɓa ni kabir wannan shine sakamakon soyayyar da kake ikirarin kana yi min wannan shine son da kake yi min ka wulakanta na daren da kowacce mace take mafarki a rayuwarta tun wajen karfe tara da rabi haidar din ne hali ya koma gida amma kai sai yanzu kake shigo min kabar ko kana da wani boye hali ne da ban sani ba kana da shi ba fusgo ne na faɗo jikin sai min wani irin wawan hogin dan Allah ki hakuri beauty na san dama irin zargin da zaki yi kenan a ranki wallahi matsala aka samu ba a san raina hakan ta faru ba da Allah ki cire zargin a ranki kin san ina son ki kuma yau special rana ce da ni da ina mafarki kuma yanzu Allah ya nuna min ai kin san ba zan yi da wasa ba ko murmushin da yake kara masa kyau yayi sannan ya zauna da ni akan gado ya fara bani labarin abin da ya faru da ya gama ya ce ina fata kin fahimci mijinki Aisha shiru nayi ban yi magana ba nilin ya ce Aisha don Allah ba dan ni ba ki hakuri kin ji ko ko kallon shi ban yi ba kawai sai na ga ya dauke ni ya fice da ni daga ɗakin nufi bedroom ɗinsa da ni akan lallosan gadonsa ya ajiye ni ni na san sannan ya faɗa da ya ƙara yin wanka yana fitowa ya ɗauko tricota wando da amulet riga ya sa ya fice jikinsa da designer turarensa sannan ya janyo wasu ladoji ya ce sauko ki ci abinci still ban tanka mishi ba hawa gadon yayi ya ce haba aisha har yanzu baki haƙura ba ne sai kuma na ji tausayinsa na na haƙura to sako mu ci abincin cikin shi kwanan ni na koshi sai da na abinci kafin na shigo gidan nan are you sure mm jiyo da jikinsa ya ce ni ma a ƙoshi nake to mu kwanta cikin shi kwanan ce ni kan matsa daga kusa da ni bacci zan yi yana ɗan dariya yace ce haisha ni fa mijinki ne yanzu ma ke korata zan ƙara magana da bakina da nashi yana tsotsa at the same time kuma ya fara aika min da wasu sakonni da ba zan iya faɗa mai masu sauraron mu ba mu kwana lafiya ba ƙaramin galabaitar da ni kabir yayi ba ba irin kukan da ban yi ba gashi bai bar ni bacci ba da wuri ba sai wajen karfe ɗaya da rabi na safe na samu ne bacci da kyar ina jin zai tashi yawan kaya fita sarar asuba amma na kasa tashi har ba ta dawo ina kwance gadon yawa yana min magana a hankali aisha har yanzu baki tashi ba ina karan ɗauka na na bude idanu kar kar ka taɓa ni zan iya tashi da kaina sa ɗauke da murmushi ya ce to tashi da ƙyar na yunƙura na miƙe wani mahaukacin jiri na yana neman ta gashi na hana kabir ya rike ni haka na lallaɓa na shiga ban ina shiga na ga ya haɗa min ruwan zafi yace sai da na gasa jiki na sosai sannan na wanka na fito tare da ɗakin na wuce na sa kaya wata english kan na sa purple mai ƙaramin hannu sannan na yi sallah bayan na yi addu'a na je gaban miro na yi simple makeup na fefesa turare na jijiri yana ƙwasata na yi na tafi luhu zan faɗi shigowarsa ɗakin ya tafi da gudu ya tsare ni na faɗa a sa cak ya ɗauke ni ya maida ni ɗakin sa ya kwantar da ni akan gado cikin tashin hankali ta aishi me yake damun ki nace kaina yake ciwo sannu kin ji duk laifina ne ni ne kwasin ɗin kuma bari na kira Marwan ya zo duba ki na ce to ina yi mishi waya sai gashi ya zo allura allure min ya rubuta magani nan take bacci mai nauyi ya ɗauke ni ko breakfast ma na kasa yi zama ya zubo min ido yana kallo na kamar yau ya fara gani na phone ɗina ce ta fara saururi ya duba ya gani har ce ya dauka ya ce sis ɗin good morning morning ƙanina yana sha wallahi sai kuma ya yi shiru me ya faru na ko ba ta da lafiya ne eh zan bacci take eh ya to shikenan idan tashi zan ƙara kira Allah ya sa Allah ya sauwaƙe ya ce amin sai wajen karfe ɗaya na rana na farka na je na brush sannan na dawo damun abinci na ci haka muka wuni a ranar ban da lallaɓa ni ba abin da yake baki kuwa zai yi su suke sai dai sai dai shi ya fita ya ce musu ina bacci one week later yau na fara girki tun 4 pm na shiga kicin na yi wake tuwon shinkafa da miyar egusi sannan na haɗa mishi zobo mai kankana da kukumba a ciki na sa a fridge zuwa karfe biyar na yamma na gama komai dama yaran da suke min aiki sun yi sharar yamma duk da gidan ba datti yake ba sannan na kone lafiyayyen turaren wuta a gidan ɗaki na koma na yi wanka na shirya cikin wata english gown na sa mai two pieces ta saman doguwa ce har ƙasa yelo mai ƙaramin hannu yar cikin kuma body hawk ce long sleeve ita kuma red color twisting ne a kaina sun zo har gadon bayana na yi kwalliya a fuskata da na kalli kaina a dubi ni kaina na san na kyau saboda samun mai kyau ne a kasko a ƙasar india sai an sa an yi screening kafin a samu ina cikin fesu ranar da ana salama ina fita na ga su yazi ne da friends din su a wajen bakwai su wajen bakwai da fara'ata na tare su da duka a falon uku ne a gidan sai na kai su pink palo suka zauna muka shiga jera musu kayan motsa baki ni da yaran da suke min aiki har sai da yayi ta ce ya isa haka sannan na zauna muna hira suna cin abincin ɗaya daga cikin su ce ta ce sanyin esin yayi mata yawa sai na miƙe zan rage masu ƙarfin sanyin sun yake da yellow shirt da red jeans shirt din an yi mata rubutu da hankalin su gaba daya akai naki ya shigo bala yana wakar wina wa wa wina wa wa wina wina yana wata shumar dariya da take jefa duk mai kallon sa a wani yanayi hogin dina yayi sosai sanne ce my angel guess what i am bi karasa ba na ce masa su yaya ne suka shigo sai a lokacin ya kula da su kuma nan take smile ɗinsu da yake fuskar sai dauke saboda ya sai da su gaba ɗayansu ba wacce bata ce tana son sa ba cikin shan ya ce sannu ku da zuwa suka amsa tare da gaishe shi ko amsa bai yi ba ya kalle ni ce bari na je na jira ki a ciki na to ina fita yaya zai ta ce mu ma tafiya za mu Aisha na da wuri haka eh karki da mu zan dawo sai da raka su har waje sannan muka yi sallama suka tafi ɗaya daga cikinsu mai suna Rashida ta ce me yasa masu kuɗi ko kyau ba sa ko kyau ba sa adalci ne kamata ya a ce idan mutum yana da kyau sai ya samu wacce ba kyakkyawa sosai ba ya aura shi kuma ya kuɗi ya riga auren yar talaka amma nawa da auren ƙarawa mai ƙarfi ake yi ku duba ku fa Aisha da Kabir kowa yana ji da kyau kuma gashi Allah ya taimake ta kallo ɗaya zaka yi adon gari ka gane yana tsananin santa kuma Allah ya damu da mazaje na gari wanda za su so mu sauran suka amsa da amin ni kuwa suna fita na je na samu Kabir a ɗaki na ce wai me ya faru ne naga soulmate ina yana farin ciki jiya ne jikinsa ya ce kamfanin da na buɗe na atamfa Hilton ya kammala yanzu kin bude shi kawai zami murmushi da na san yana son nayi yi na ce congratulations only handsome in the world Allah ya nuna mana ranar cikin farin ciki ya ce amin three days later zaune nake a wajen da aka tanada na shakatawa cikin gidan gefe na kuma kyakkyawar yarinya ce mai kama da kabir yar kaimani shekara biyu akan keke tana dariya tana daga min hannu ban yawo ne ba kawai na ga ta faɗi ƙasa kafin na ƙarasa ɗauke ta har ya riga ni ya rungume ta ina rarrashin da mamaki na ce yaushe ka dawo wani lasan smiling ya ce yanzu hanyar ina ya cikin covers ɗinsa ya ce gaskiya yau ya kamata a sama wani na kani ko ƙanwa dariya ne na ce already conceived sai dai ka tayar da addu'a Allah ya soke ni lafiya ko are you sure na ce yes alhamdulillah ki sai manna min sane ce faɗa min ƙasar da kike so mu je na ce mu je istanbul daga nan mu wuce saudi arabia ce duk yadda kika ce haka za a yi aisha i love you with all my heart na ce i love you too suka shiga cikin gidan cikin nishaɗi to masu saurare alhamdulillah alhamdulillah a nan muka kamu karshen littafin nan mai suna ka bar darussan da suke ciki Allah ubangiji da roƙonka ka ba mu ladansa kuskuren da muka yi kuma a ciki Allah ka yafe mana gabaki daya kar ku manta ku yi subscribing ku yi liking kasance da mu domin samun sabbin labarai mun gode